rahotanni sun bayyana cewa mayakan na boko haram wanda suka zo cikin motoci a wani shiga irin na soji sun kai farmaki ne a garin nagar kida da misalin karfe bakwai bayan sallar magariba a jiya juma'a inda ma suka fara harbin kan mai uwa da wabi shaidun gani da ido sun bayyana cewa wannan nema ya sa sojojin da ke garin wanda ba sa da yawa suka fara musayar wuta da 'yan boko haram din to amma ko daga bisani suka janye saboda sun fi su yawa bayan janye janyewan sojojin sai ko waɗannan masu tada kar bayan suka bazama cikin gari suna harbe-harbe da kuma kone gidaje. An ga lokacin da sojoji suka bar eh, eh, gombi suna tafiya ga gida, eh, wayannan kuma sun shigo da ilox guda bakwai, hmm. sun yi ta abin da za su yi sun shigo da suna harbe-harbe sun shiga gari an yi shiru an jima ga wuta yana tashi ko ta ina, then sun haye kamar za su yi sun ɗauki hanyar biyu nan Eh, sun dawo eh, ana eh, da wutan su na zuwa ana da cikin ana ja a jirgin hoverin monitoring abin da suke yi ana alkoli guda biyu da ke mu seven itself by and as they were going sun tafi da motoci yawa clear target for for the military sun hmm. bombi na su clear target tun da dare ne ga wutan su ga kome da kome. a'a za su je su taru a wani guri so a yi ataki nasu So ga wannan abubuwa nan mu ana so a da eh, kauyen mu ne kawai ga zuwa ne da zamu. Mr. Andrews Tarfa tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta NUJ a jihar dan asalin garin na Garkida ne ya ko bai na min maye da suka tsinci kansu a wannan hari da 'yan Boko Haram din suka kai. yi. Sun fara kona sauki wayar number wa kuma sun tafi duk inda akwai wani post da sojoji suke sun je sun kona gidan akwai gidan wani maharba sun je sun kone suka gangara suka je suka kone fato gidan general bisi tarfa hmm. to suka shops suka ɗiɗɗiɓe kaya sun mo kayan abinci suka kukona yawa duk kemis na gargida sun babballe su sun ɗiɗɗiɓe magunguna hmm. a uh, suka sake kukona wayannan shops din police barrack da uh, police station sun kona wurin nepa da kuma uh, akwai living faith church ita ma an kona to babu jami'an tsaro ne a garin lokacin da abin ya faru akwai akwai sojoji sai dai ba su da yawa ne da battalion guda ɗaya ne a gurin amma yanzu ina ga an shifting wasu ah. so an bar ah, lokacin da yakin nan yayi dan sauki hmm. sai aka rage yawancin su a can to sai dai kuma ya zuwa yanzu rundunar soji ta 23 da ke yola ba ta yi karin haske ba tukunna yayin da a bangaren ta rundunar 'yan sannan jihar ta ce tana hada hancin barnan da aka yi mata dsp suleiman ya hanguroje. kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya ce ba sa da cikin bayani a yanzu to amma kuma da alkawarin cewa zai tuntuɓe ni idan sun samu. To IGP din har yanzu mun ce sun tafi can domin yayi assessing da barak da police station da me da me is involved sai tura mana shine muke jira yanzu haka mai na office muna jira ne. Cikin kwanakin nan mayakan Boko Haram kan zafafa kai hare-hare a wasu yankuna na John Adama Borno da kuma jihar Yobe batun da manazarta tsaro ke maganin fa akwai abun dubawa. Muhammad Ismail tsohon editan jaridar leadership na ko cikin 'yan jaridan da ke bin diddigi kan haka tsaro a Najeriya ya ko bai ne da masu kallon wannan lamari a yanzu. Saboda wani abu ne wanda yake nuna cewa akwai gazawa akwai gazawa ta ɗaukar matakan da ya kamata. Su ba faru suna ake sa tambisa eh, na ce tambisa amma kuma kullum su abu nan jami'an tsaro ne ko su je su kai mutane su kore su da su bayan abu nan daga cikin wannan abu nan daji suke har yanzu sai a ce jami'an tsaro sun kasa yin wannan aikin za a ce a kore sa a tabbatar cewa ba sa cikin Najeriya nan. Daga farko ma akwai wata wani abu da ke ta faɗi cewa wanda kuma su sai zo zuma kamar karya cewa ba inda ko ko har ka cikin Najeriya. To idan da gaske ne ya kamata a ce an daina kawo wannan harin. Wata abin da akwai yau da kuma wani abu ne wanda wasu suke samun kamar kudade kawai saboda saboda saboda wani abu ne wanda suke samun kalle hanyoyin samun kawai. Koma da menene fatan talaka shine Allah ka ƙwashin wannan matsala na tsaro a Najeriya. Ibrahim Abdul Aziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.